imam musulmi barka mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis daren juma'a wanda ita ce yammacin sha bakwai ashirin da ɗaya ko ga watan juma'a da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha shida ga watan ɗaya shekarar bature dubu biyu da ashirin daidai wannan shine darasi na shida kenan a cikin jerin giyar darussa da muke gabatarwa na karatun littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha karo na biyu wallafan babban malami a shekul allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin alalbani allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi da rahma idan jama'a musulmi ba su manta ba muna karatu a cikin gaba na farko na wani wato wannan littafi a inda mala yake tattauna bayani dangane da ma jibu alal maridi abubuwan da suka wajaba ga mara lafiya a halin da yake cikin wannan yanayi na rashin lafiya musamman rashin lafiya wanda ake tsammatan wato na ajali tare da babu wani rashin lafiya da mutum zai iya cewa yana da abincin zai tashi ko yawwa kuma har wanda ma zai yi rashin lafiya yakan iya samun kanshi a lokacin ajali amma ga wanda Allah ya taimake shi ya mishi ishara ta hanyar barin shi na yin jinya na wasu lokuta to dama ce gare shi ya yi amfani da wannan lokaci domin cika waɗannan abubuwa da muke ji mun ji batu game da kyautata zato ga Allah mai da al'amari ga Allah yin haƙuri akan halin da aka samu kai yin ƙoƙarin mai da duk wani haƙƙi da ya san ba shi ba da yake a wuyan shi wasiya da makamantansu shine yau za mu tashi akan bayanin wasiya insha Allah malam yace khamisan ko kuma al-faqratul khamisa wala budda min min al-isti'jali bi mithli hadhihi al-wasiya li qawlihi sallallahu wa alihi wa sallam bayan da malam ya gama tattauna batu game da duk wanda ya san akwai bashi a kan shi to ya mai da waɗannan basuka da kuma haƙƙin mutane da yake a wuyan shi ya wasiya ga 'yan uwan shi makusanta waɗanda suke ainihin wato kusa da shi a wannan lokaci ya kuma yi gaggawan yin wannan wasiya malai ce babu makawa wajen ya gaggauta yin irin wannan wasiya na abin da yake so a maida na haƙƙin wani da yake a kan shi Allah ya sa mu dace ya ce dalilin da yasa yace gaggauta yin wannan wasiya da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da yake cewa ma haqqu mri'in muslimin yabitu laylataini wa lahu shay'un yuridu an yusi aw an yusa biha aw fihi illa wasiyatuhu maktubatun inda rafi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani haƙƙi da yake da girma idan musulmi ya san akwai yiwuwan ya ƙara wasu kwanaki biyu nan gaba a rayuwar shi to babu wani haƙƙi mai girma da ya kamata ya yi wato yi wasiya da shi ba sai ya yi ƙoƙari ya sauke wannan wasiya ma'anan wannan magana shi ne in har kana ganin Allah zai iya raya ka nan da kwanaki biyu an fahimta ko sannan kana da wani abu a zuciyanka da kake son in har Allah ya kaddari rayuwanka ya ƙare a yi wannan abin bayanka to manzo Allah yake kai kokari ka yi wannan wasiyar a rubuce a aje shi kusa da kai saboda ba wanda ya san lokacin ajalin shi ma'ana duk wani abu da kake son a yi bayanka kana son a ci gaba da kula maka da iyalanka wane kake son ya zama wato mai sa ido game da kaiwa da komowar 'ya'yanka wane kuma kana son a bashi kaza cikin dukiyarka duk wannan abin da kake da shi a zuciya ko wanda kuma za ka ga kowane ɗaya muna da ire-iren waɗannan abubuwan a zuciya to ba ka da garantin rayuwan sai da yake baka shawara cewa ba abin da ya fi girman ka rubuta wannan wasiyar sannan ka ajiye shi ko mun gane wannan bayani da ke ko jama'a annabi ya ce illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi ma'ana mutum yayi kokari ya tabbatar da wannan wasiyar nashi yana rubuce kuma yana dab da kanshi ina ma'ana yana dab da kanshi ma'ana kamar da shi matashin kai da an tsaga matashin ka za a ga rubutun ba ma sai an wahala nema ba ma'ana wasiyan ka ya zama very close kusa ta yadda ana zuwa aka fara nema za a gan shi sai a ga kace kaza kace kaza kace kaza to haƙƙi ne na waɗanda suke magada da ƴan uwa makusanta su cika waɗannan wasiyin gaba ɗayansu za mu zo mu ji sai inda shari'a ta ce wasiya iri kaza to shine ba a cikawa amma matuƙar wasiyan bai saba shari'a ba to wajibi ne akan waɗanda aka bari magada ko ƴan uwa ko abokan arziki su cika wannan ainihin wato wasiyan jama'a an fahimta qala ibn umar sahabi abdullahi dan umar sai ya rinka cewa ko kuma yace ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي الله أكبر جماعة كنجي Abdullahi dan Umar yace tun sanda na ji manzon Allah ya wannan karatun ba na bari in kwana face sai na tabbatar da wasiyan da nake son a cika bayana yana rubuce kuma yana kusa da kan matashin kaina kaga yana aiki da abin da annabi ya umarni kenan ko kuma abin da annabi ya ba da shawara to haka ake son kowane musulmi idza ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa kiran Allah da manzansa idza da'akum lima ku. dan Allah da manzansa ba za su taɓa kiran ka akan komai ba sai abin da zai zama alkhairi gare ka to wannan maganar da ka ji manzan Allah ko to ba maganar kawai bane ba magana kawai ka ji ka girgiza kai bane matukar kana son alkhairi a rayuwanka kai kokari kai aiki da shi dan annabi da ya faɗi wannan ya faɗa ne ala basiratin ba wai kan tafi ne ba rashin yin waɗannan abubuwan ko yana sa wasu mamatan cikin takaici bayan mutuwarsu ko kun san mamace yana takaici bayan ya mutu sannan kuma yana jefa 'yan uwa da ya bari ko kuma magada yana jefa cikin rudani bayan mutuwar tashi wasu abubuwan sai a zo ana son a yi sai a ce to ba a sani ba waye kamata yi wa zai so a ce yayi mashi duka ya kamata ke kai wannan wasiya na fatan jama'a muna ganewa Allah ka sa mu dace lafiya ma kamar yadda muka ji a baya batu in ya shafi na bashi ka rubuta wane yana bi na bashi kuɗi kaza in Allah ya sa ka biya sai ka zo ka soke shi sai ka rashi sake rubuta sabo to na biya shi kaza saura kaza duka ya zama kana updating wannan takardar tunda yau da gobe ka iya sa abin da ka rubuta jiya ka sake sauya shi a yau ina fata an gane to ka rinka yin wato a yi wa wannan rubutu naka kana jaddada shi kana sabanta shi jama'a an fahimta ko to irin wannan idan Allah ya sa a menene ake cewa rayuwa ya halin shi ne ake cewa ko to me zai faru kaga shi kenan ba za a shiga irin wannan rudanin ba amma mamata yau nawa ne yau suke rasuwa ake wannan rikici da su wani yazo ya ce yana bin su bashi magarin su ya su ban san da wannan ba ko su su je su ce wani baban su ko dan uwansa yana bin ka bashi ya ce shi ma a'a sam ai kai rikici ina fata an gane Allah ka sa mu da shi to kun dai ji Abdullahi dan Umar yace tunda annabi ya karantar da su wannan ya rinka yin wannan aiki baya bari ya kwana face sai wasiyar shi yana rubuce kusa da shi rawahu shaykhani a malaman hadisi biyu suka wuce wannan al-imam al-bukhari kenan da muslim wa ashabu sunan da sauran malaman sunan abu dawud an-nasa'i da ibnu majah ina fata an gane wa gairihim da ma wasu malaman ma sadisan gaba na shida ko alfakaratu sadisa ji yajibu an yusi li aqrabaihi alladhina la yarithuna minhu kun ji abu na gaba ya kamata shine ma'anan wajibi da mala yake faɗi a nan ai bi ma'ana sunna mu'akkada da ake ba amfani da shi a istilahin malikiya wato ya an karfafa mutum ya yi wasiya ga 'yan uwan shi makusanta allazina la yarithuna minhu waɗanda ba su da gado a cikin dukiyarsa idan ya rasu kowa yana da waɗanda Allah ya tsara suke da haƙƙin su gadi dukiyar shi bayan rasuwan shi to amma waɗannan da Allah ya tsara ba iyakansu ne ɗan uwanka ba to duk wanda ya san yana da wasu ɗan uwa da ba su da haƙƙi a cikin gadonsa to yana da kyau ya rika yin wasiya na wani abu daga cikin abin da zai bari na dukiya musamman Allah ya sa mawadaci ne ko mai hali ne sai ya ce suwane da suwane da suwane cikin dangi na ba su da gado na amma Allah ya kaddari lokaci na yayi to a dauki kaza cikin dukiya na a ba su a matsayin wasiya ko mun fahimta jama'a kaga wai har bayan mutuwa jama'a ana yin maka tattali na kiyaye zumunci ka duba mutum zai mutu ne ba amma sai da shari'a ta ƙara alakanta zumuntan shi da yan uwan shi to ina kuma kai da kake da rai yanzu yaushe rabanka da yan uwanka wani yayi baran-baran da su ba ma ya sanin labarin halin da suke ciki su ma ba sa sanin labarin halin da yake ciki masu rayuwa kenan ba yanzu nan ana magana matattu ne mutum ne zai mutu amma aka ce kada ya tafi face sai ya tuna da yan uwan nan nashi bari ka zo ka ji bayanin da ya zo a ƙarƙashin wannan na'am malam kwarai da gaske kwarai da gaske ai shine maganar da muke yi ai wannan rubuta wasiyar da annabi ka ji annabi cewa in kana tsammanin zaka kwana ki dama ba mara lafiya ba kana da lafiyar kama ka rinka irin wannan wasiyar? musamman mawadata da masu hali duk wanda ya san ka tuna da shi har bayan mutuwanka sai ya ƙara jin ƙauna ka ba da dama ke ne ta tuna ka yana maka addu'a amma baka tsina na mishi komai ba sai ta cewa wani ko da yake nan ma amfanin ne yake mu banza ko kun fahimta jama'a Allah ya kiyaye ya kamata mutane su su lura da irin waɗannan ababe malam yake cewa liqaulihi tabaraka wa ta'ala dalilin rubuta wannan wasiya ga 'yan uwa waɗanda ba su da gado shine faɗin Allah maɗaukakin sarki da albarkatun sunansa suka yawaita Allah ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut kunji an wajabta ga duk wanda mutuwa ta zo mashi in taraka khairanil wasiya matukar ya bar wasici a cikin dukiyansa lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf yace a ba iyayen shi kaza ko a ba wasu ƴan uwan shi dangin shi kaza to wajibi ne akan waɗannan da aka yi musu wannan wasiya su cika shi sai Allah yace haqqan dole ne a cika wannan ainihin wato wasiya alal muttaqin matukar waɗannan ainihin wato ƴan uwa ko waɗanda aka yi wasiyar suna kiyaye dokokin Allah matukar masu takawa ne dole su cika wannan hakkin wasiya zama a kunji wannan yake nuna ashe lallai lallai ya kamata mutane su san shari'an addini akan abubuwa da batutuwa in aka yi maka wasiya aka bar wannan wasiyan to kai kuma dole ka tsayu akan wannan wasiya duk yadda aka kai aka komo sai an ga an cewa an cika wannan wasiyan jama'a mun fahimta wannan aya yana na cikin suratul baqara aya na ɗari da tamanin alfakratu sabi'a gaba na bakwai walahu an yusi au an yusa bisulusi min malihi to menene ka'idan wasiya ga wanda yake sanye wasiya na dukiyar shi cewa a ba wasu dangin shi ko ƴan uwan shi wanda ba su cin gadon shi abinda shari'a musulunci ta bada dama shine abin da bai wuce ɗaya bisa dukiyar da zai mutu ya bari ba ɗaya bisa uku ina fata an gane ɗaya bisa uku dukiyan da zai bari to wannan shine wasiyan da shari'ar musulunci ta yarda mutum zai iya yi a ƙarƙashin wannan kaga mutum ba zai iya cewa a raba dukiya na biyu a ba wa na kaza ba in aka raba dukiya biyu ya wuce ɗaya bisa uku to me yasa malam ya ce wannan sai ya ce wala ya juzu ziyarata az alaihi baya halatta a wuce wannan adadi ko wannan kaidi na ɗaya bisa uku balil afdal kai da so samu ne ma abin da ya fi falala an yankusa minhu ya rage ma da daga ɗaya bisa uku ya zama dai ka dai ba da wani abu kada a ce ba kai wasiya ga 'yan uwanka ba shi ya sa aka ce ka yi amma kuma kada ya wuce kima misali mutumin da ake tsammatan zai mutu ya bar miliyan talatin a duniya to duk abin da zai yi wasiya kada ya wuce na ɗaya bisa uku miliyan talatin ɗin nan kaga misalin miliyan goma kenan to shi ne malam yake cewa abin ma da ya fi falala ko kai ƙasa da wannan adadin kaga sai a ce misali kamar miliyan biyar ko miliyan ɗaya ko wani abu makamancin haka shi ya fi falala ina fata an gane malam ya ce dalili akan wannan لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال hadisin sa'adu ne dan abi waqqasin Allah ya kara mishi yadda yake cewa kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hajjatil wada na kasance ina tare da ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi a shekaran da manzon Allah ya aikin hajjin ban Allahu akbar wato sa'adu ibn abi waqqasin jama'a rashin lafiya ne ya kamu da shi a lokacin da aka je wannan aikin hajji kuma sa'adu yana daga cikin muhajirai jama'a da shi aka yi hijira aka baro makka suka dawo madina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har Allah ya kai wannan shekarar manzo Allah ya je yi aikin hajjin da daga wannan bai sake ainihin wato kaiwa bare ba har annabi ya rika jan hankalin mutane yana cewa ku zo an yi manasikaku ku je ku saurari darasin da muka gabatar na aikin hajji ko kasusuwa goma za ka ji bayani game da wannan aikin hajjin ban kwana to menene ya faru sa'ad sai ya kamu da rashin lafiya gadan gadan kun ji irin magana da muke faɗi na har sai da sa'ad ya ɗebe tsammanin rayuwa yana ganin wannan rashin lafiyar to ba zai tashi ba ikon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin irin ɗabi'u kyawawa nashi a wannan halin sai ya kawo wa sa'adu ziyara ana lokacin wannan aikin hajjin a garin makka Ka kaga yanzu sun sake dawowa asalin garinsa kenan ko manzo Allah sai zai iske da cikin damuwa da tashin hankali har annabi yake ce mishi wani yake damun ka ne lafiya ga rashin lafiya ga kuma kaman alamun kana cikin damuwa sai ce ya manzo Allah wallahi abin da ke tayar min da hankali shine ba zan ji daɗi a ce garin da aka ƙimu aka kuntata mana har Allah ya baka izinin ka fita a garin mu ma muka bi ka muka hijira tare da kai yau kuma sai gashi mun zo dabo da dalilan aikin haji kuma na kama rashin lafiya zan kuma sake mutuwa a garin wato garin har ya fitan masahabai a rai saboda jafa'in da suka yi wa Allah da annabi jama'a mun san wannan da kyau ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwantar musu da hankali sai ba komai sai hakuri zamu zo mu ji hadisin yanzu ya bayyana a shayin a wannan lokacin ne sai wannan tattaunawa ya gudana tsakanin manzon Allah da Sa'ad ibn Abi Waqqas me ya faru Sa'ad yake famaritu mardan ashfaitu minhu ala al-maut mun ji ko yace nayi irin wani rashin lafiya ne tsanani ban tsammata cewa ba wannan rashin lafiyar ne zai yi sanadiyar mutuwa na ba ya ɗebe tsammani kawai cewa sai mutuwa daga rashin lafiyar nan fa'adani rasulullahi sallallahu alaihi sallama a cikin wannan yanayi ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata gare shi da mutanen gidan shi sai ya zo gaisuwa ma'ana ya kawo min ziyara ya zo ya gaishe ni na rashin lafiyar da muke ciki kaga wannan yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi kamar yadda annabi ya bayani don haka yana da kyau a rinka zuwa ana gaida abokai yan uwa marasa lafiya fakultu ina jin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na buɗi baki na ce ya rasulullah ya manzan Allah inna li malan kasira to kun ga tunda har ya fara tunanin mutuwa ko sai ce ya manzan Allah ka je ganni nan ina da dukiya ina da dukiya kuma dukiyar masu yawa walaita yarithuni illa ibnatul kuma ba wanda zan bari a duniyar nan a matsayin wanda zai gaji dukiyar nan sai wata ƴan yarinya kwaya guda malamai suka ce sunanta fatima an fahimta ko ko aisha yawwa ita ce nike tsammanin idan na mutu za ta gaji wannan dukiyar to dukiyar zai mata yawa ga ta kuma ya mace ko kun fahimta dalilin da ya sa ya kawo wannan magana kenan da haka sai sa'adu ya ce afa usi bi sulusai mali ya manzo Allah ba ka ganin in yi wasiya cewa in na mutu a ɗibi biyu bisa ukun dukiya na a baiwa musulmi su yi amfani da shi wato a baiwa addinin musulunci ita kuma kaga ɗaya bisa uku ya ishe ta ina fata an gane walala kai tsaye annabi ce a kakai haka ba daidai bane biyu bisa ukun ka kai sadaka a kakai haka kulki sai na ce to na ji ya manzo Allah na gane wannan ba daidai bane kenan bi shatri mali to ya manzo Allah a raba biyu in ba musulunci da musulmai rabi rabi kuma ita ta ta shi qala la annabi ce a shi ma ba daidai bane ka raba dukiyanka biyu dan zaka mutu me yasa jiya da kake da lafiya baka raba dukiyan biyu ka bada ba shine magana ina fata gane yanzu yadda kake din nan kana da lafiyanka kana jin karfinka da zaka ɗibi dukiyanka gaba ɗaya ka ce a yi musulunci da shi to a nan ya halatta za a karba saboda kai ma a lokacin kana buƙatar kuɗin to da kai za a sha wahala in ma wahala ake sha ko kun fahimta to amma sai da kama kamar ka fara rashin lafiya likita na cewa to wannan ciwon da ina sai ka ce to akai akai aje a gina masallaci da duka dukiya na a sai a ce tsoho ka yi hakuri masallacin da baka gina wajiya ko kun fahimta jama'a yawwa annabi yake a ban yadda ba ba daidai bane Kala sai da ya ce to shi na ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. mali to in ba da ɗaya bisa uku fa shi yayi ma'ana tunda ka ce kada in ba da biyu bisa uku kada in raba biyu to in ɗibi kashi ɗaya sai in bar mata kashi biyu ko in bar kashi biyu ga magada haka yayi wala annabi sai ya tsaya sai jinjina yawan ɗaya bisa uku na dukiya annabi yake a sulusu ɗaya bisa uku wa sulusu kafir shi ma fa ba ƙanƙanin dukiya ba ne jama'a mai kuke tunani kamar yadda muka buga misali yanzu a ce mutum ya rasu ya bar miliyan talatin kawai sai a zo a samu magada a ce to baban ku fa yi sadaka da miliyan goma <laughs> kowa ya tambaye kan tsakani da Allah ka ji kamar mahaifinka ya haka ya zaka ji zaka ji ai bai kyauta muku ba <laughs> koko jama'a shi ne sai da annabi ya jinjina annabi ce a sulusu kai ɗaya bisa uku ka kafiye shi ma fa yana da yawa fa sai annabi ya ce bari ka ji innaka ya sa'ad ya kai sa'adu ka sani cewa an ta wara saka azniya'a khairul laka min an ta tada'ahum allatan yatakaffafuna nafa ka bar magadanka wato waɗanda suke ƴaƴa da waɗanda za su gaje ka ka bar su cikin wadata tunda Allah ya sa kana da dukiyar nan kuma gaki kana tunanin mutuwa za ka yi to ka mutu ka bar musu su dukiyar mana ya fi maka alkhairi fiye da ka zo ka mutu ka tsiyata su ko ko jama'a kaga mutumin da zai mutu zai sadaka da dukiyar shi daga ya tsiyata magadan shi kenan ba nan yace ya fi maka a ce ka bar su cikin talauci ya takaffafu nan nasa sai ya zan yanzu su suke bibiyan mutane suna roƙo Allah ta an gane jama'a ya fi alkhairi ka basu da wadatar su ina fata an gane fiye da su koma cikin halin sai sun roƙa sannan za su ci wa qala bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi nuni akan takaffuf din bi yadi ya nuna mai da hannu cewa su je suna yi wa mutane haka suna mana suna bara kenan kaga ka basu kuma sun koma mabarata sun koma halin kaskanci ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara mishi da jawabi cewa innaka ya sa'ad ka sani cewa ya kai sa'adu lan tunfika nafakatan tabtaghi biha wajh Allah babu wani sadaka da zaka bada matukar kana neman fuskan Allah ne da wannan sadakan kai dan Allah dan Allah ya baka lada illa ujirta alaiha face sai Allah madaukakin sarki ya baka ladan shi ma'ana duk abin da ka bada gudunmuwa kafin yanzu ai Allah zai baka ladan shi an fahimta ko a yanzu din ma da zaka ɗibi wani ɗan abu dai da bai taka kara ya karya ba ka bada sadaka shi ko kai wasiyar shi shi ma zaka samu lada ba sai ka kwashe dukiyarka gaba ɗaya ba kun gane abin da annabi yake ce mishi ko sai annabi yake ka sani cewa hatta luqmata taj'aluha fi siyyin imra'atak daga cikin abin da Allah baya tauye wa mutum ladan shi hatta loma da kake sakawa a bakin matanka lada kake samu ma'ana ashe ciyar da matan nan naka da kake yi ba asara kake yi ba ka wani namijin gani yake tana cutar shi ne kawai tana cinye mishi abinci ina ba hanya ba asara kake yi ba duk loma ɗaya da ta yi Allah zai baka ladan shi kaga wanda ya gane haka sai ya je ba ta makullin sto da kai na tafiya da shi ko in <laughs> sai ka ne ka zika wata <laughs> Allah ya samu da yake akwai da ke ne sai ana yi ana ɗan check and balance go <laughs> in ba haka wata fita sai fita almubazzaranci kuma Allah ya sa mu da ce. to wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi to daga nan sai malamai suka fitar da hukunci cewa kun ga da aka zo kan ɗaya bisa uku annabi ya jingina yawan shi ko amma kun ga daga ƙarshe bai ce a'a ba Allah sa kun lura kamar yadda da ya can farko da ya ce biyu bisa uku annabi ya ce a'a kai tsaye ya ce rabi annabi ya ce a to annan da ya ce ɗaya bisa uku sai annabi ya ce shi ma dai da yawa amma sai bai ce a'a ba daga nan ne sai malamai suka gane cewa a ashe kenan in har dukiyar bai wuce ɗaya bisa uku ba to ya halatta kenan dan da bai halatta ba annabi ba zai shiru ba zai ƙara ce mishi a'a to amma kuma tun da har annabi ya jinjina wa ɗaya bisa uku ishara akan da za ka rage daga ɗaya bisa uku shi ya fi falala Allah ya sa an fahimta jama'a qala malam yace fa kana ba'du thuluthu ja'izan mai riwaya yace to kaga daga nan sai annabi ya nuna halaccin mutum ya wasiya da dukiyar shi ko da ya kai ɗaya bisa uku kenan tunda annabi ya hana ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhrajahu ahmad والسياق له والشيخان والزيارتان لمسلم واصحاب السنن الامام احمد shine asali wato wannan a hadisi yana nan cikin musnad shi aflan haka al bukhari da muslim su ma sun fitar da makamancin wannan riwaya amma wannan lafazin da aka kawo to lafazin da ya zo ne a cikin musnad na imam ahmad shi yasa yake wasiyaqu lahu ina fata an gane sannan sai yace wa shaykhani amma inda ba haka ba kamata yayi ya fara cewa da shaykhani saboda ba a gabatar da riwayan kowa akan na bukhari da muslim ina fata an gane amma da yake lafazin imamu ahmad ya kawo saboda ya fi zuwa da wasu ƙarin bayani musamman akan babin da ake magana shi yasa ya fara tahrijin da cewa akhrajahu ahmad mala yake wa ziyada ta ni muslim karan karan da suka zo a cikin wannan kausi dintan da muka gani inda yake wa qala bi da kuma qala fa kana ba'du thuluth ja'iza sai yace to wannan ziyadan duka sun zo ne a cikin riwayan imamu muslim wa ashabi sunan da sauran malaman sunan guda hudu abu wa tirmidhi na sa'i da imam ibnu maja wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma to bar ku ji karin bayani da abdullahi dan abbas yayi game da wannan qadiya na ainihin wato bayar da wasiya na dukiya daga cikin dukiyanka abdullahi dan abbas yace wajidtu anna an-nasa ghaddu min ath-thuluthi ila ar-rubu'i fil wasiya ni kam ina sha'awar duk wanda zai yi wasiya na dukiya to ya rage daga ɗaya bisa ukun nan ya dawo ɗaya bisa hudu ina fata an gane me yasa Abdullahi da Abbas ya faɗi wannan shi ma dai ishara akan wancan jinjinawa da annabi ne. domin in ka ƙara yin ƙasa ya fi falala kenan an fahimta ko da annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala thuluthu kathir yace saboda manzon Allah a cikin wancan zancen nashi ya ce ɗaya bisa uku ma fa yana da yawa kaga kamar kamar ya ce a'a amma da ya je nuna yana da yawa amma kuma bai hana ba sallallahu alaihi wa sallam wannan magana na Abdullahi da Abbas mala yace akhrajahu Ahmad shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi wa Shaykhani wal Baihaqi haka al-Imam al-Bukhari da Muslim da kuma yin wato al-Imam al wa ghairihim da wasu malaman ma duk sun fitar jama'a kun ji bayani kenan game da wasiya to idan mutum yayi wasiya za mu zo mu je a gaba na abin da ya wuce ɗaya bisa uku ba yanzu dai kun ji mun ji limit shi ko to sai aka samu yanzu wani dattijo ya kira ku ya muku wasiyan dukiyar shi da ya rasu aka zo aka kiyasta abin da ya bari sai aka gane wannan wasiyan ya wuce ɗaya bisa uku ya za a yi a irin wannan hali kai tsaye za a dawo ƙasa ne kawai ba tare da an tsaya wani neman fatawa ba ƙasa kawai za a dawo sai a zo a zo kan adadin da bai wuce ɗaya bisa uku ba ko mun fahimta mu ƙara buga misali da wancan adadi da muke ambatawa mutum ne ya mutu ya bar misali miliyan talatin ko da aka gane wasiyan da ya yi bayan rasuwan shi ashe ya kai miliyan goma sha uku kila ya ce a gina wani islamiyya ne da masallaci da kaza da kaza da aka lissafa abubuwan da za a yi sai aka buɗin ya kai miliyan goma sha uku kaga ya wuce ɗaya bisa ukun dukiyan shi to kai tsaye kawai sai a yanke ukun sama sai a cire wannan miliyan goma da shi za a cika wannan wasiya ina fata an fahimta jama'a to yanzu yaya za a tabbatar da shaidan wasiya mutum nawa ne za su zo su tabbatar cewa wane fa yayi wasiya na kaza kafin a iya idar da wannan wasiya mala yace a fakratu samina gaba na takwas wa shido ala zalika rajulaini adilaini muslimai kun ji ka'idan kenan waɗanda suka wato cancanci su ba da shaida kafin a cika wasiyan mai wasiya sai an samu mazaje ne guda biyu kaga cewa mazaje ya cire mata kenan ma'ana mazaje ne guda biyu an fahimta ko sannan kuma waɗannan irin mazaje kowane irin namiji sai ma da yake adilai masu adalci ma'ana mutanen kirki waɗanda an san nagartansu ba 'yan kwaya ba Iyar ba 'yan iska ba ƙwarai daga gaske ba wanda aka san makaryaci ne ba ga dalilin da yasa ya zama ya waje ba kenan ka zama nagari har shaidanka idan kai ba nagari bane ba za a karba ba amma mutumin da aka san nagartacce ne kafin a cewa mutum adili sai fa ya zama kamilin mutum kamili a bisa wajihi na shari'a da kuma a bisa wabihi na al'adansu ma'ana al'adance wane ne wanda in al'umma suka gani za a wannan mutumin kirki ne shine tun daga yanayin shiganka yadda kake harka da al'umma gaskiyanka da rashin yawan faɗanka da mutane ina fata an fahimta amma wanda aka san ɗan rikici ne kowa ma gudun shi yake yi sai ya zo ya ce to wani fa ya ba da shaida ba kaga wannan za ce da Allah ku rabu da shi wannan da Allah ina zake karban mu an gane ko to adilai ne sai ya zan suna da adalci ma'ana suna da sifan adalci abu na uku musulmai ne kuma sai sun zama musulmai duk yadda suka zama mazaje mutanen kirki idan ba musulmai bane ba za a karɓa shaidan su ba za ka zo ka ji amma akwai yanayin da za a shiga ma'ana in aka rasa musulmai kwata-kwata shi kuma da ya zo mutuwan yana da abin da yake son ya wasiya sai ga waɗanda suke available a wannan lokacin ba musulmai ne sai ba su wasiya za a iya karba za mu zo mu ji yanzu nan insha Allah malam yace fa illam yujada in ba a samu mazaje biyu da suka cika waɗannan sharuɗan ba sai ce farajulaini min ghairil muslimina kun ga amsa ana iya karɓan shaidan mazaje biyu waɗanda ba musulmai ba to ina irin haka zai iya yiwa misali irin kila direba ne wanda yake tuki yana zuwa kudanci da kasashen kafirai yana kai abubuwa to yana zuwa Allah ya kiyaye sai mota ya hadari yana cikin wannan hali na accident din ga jini na ta zuba ya ga alamar mutuwa zai yi sai ga suwaye kusa da shi arna ne guda biyu sai ce to da Allah ga waya na ku buga duk wanda ya ɗauka ku gaya mai halin da nake ciki sannan akwai wani abu ka zanawa a gida ku ce a ɗauka a ba wani ko mu fahimta to idan Allah ya mai cikawa mutanen nan suka zo suka ba da wannan shaida kaga me yasa yanzu aka nemi waɗanda ba musulmi ba saboda su ne available in ya tsaya cewa sai ya nemi musulmi sai ya mutu ma bai wasiyan ba to a irin wannan halin ana iya karba malam yace ala an yastawfiqa huma inda shakki to sai dai kuma da yake ba musulmai bane kuma musul duk wanda ba musulmi bane adalcin shi sai a hankali to irin wannan idan waɗanda ya kawo wa labarin ko ɗan uwan shi da suka kawo wa wannan labari na wasiyan shi in sun yi shakka to sai an rantsar da su ba kawai za a karɓa shaidan bane a ce su tafi sai an rantsar da su tukuna su zo su ba da rantsuwa za mu zo mu ji yaya sharaɗin rantsuwar su rantse a bisa yadda a addinin da suke in mutum ya irin wannan rantsuwan to ba a tsammanin zai yi karya. sai a rantsar da su a haka da haka in ihu suke su ce aleluya so bakwai sai a ce ihu haka <laughs> na wata an gane in ma arne ne wanda shi zai sa karfe ne a baki haka ya daga sama ya gama rantsuwa kenan hakan ne za a ce ko mun gane saboda yanzu ana son a samu aminci ne akan wannan magana in ya tabbata dan uwan nan naku ya wannan wasiyar to ku manta wajibi ne a cika shi dalilin da yasa ake son a tabbatar kenan amma in ba a tabbatar ba ko aka yi shakkan su kuma suka kiran tsuwa aka ce ka rantse ga karfe taba da bakin ka sai ta a shi wa zai ya taba karfe ba to sai a ce kai ba za a karɓi shaidar ka ba sai a yi watsi da wannan shaida malai yake cewa an ya sauƙiƙa min huma inda shakki bi shahadati ma idan an yi shakkan shaidan da suka kawo cewa wane ya ce mana kaza sai ba a yadda ba to za a rantsar da su hasbu ma jaa bayanuhu fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala kuma wannan abun duka za a yi su ne gwargwadon yadda Allah da kanshi shi ya faɗi wannan dokan fa Allah ne ya faɗi duka waɗannan dokokin da ka bi mala yace fi qaulihi Lahi ta tabaraka wa ta'ala a cikin faɗan Allah maɗaukakin sarki inda Allah yake cewa ya ayi hallaji na amin, to ga aya Allah yake ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da imani shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu sinal wasiya. shahadar da za a karɓa idan aka samu wani daga ku ya rasu matuƙar ya yi wasiya to za a karɓa shahadan isnani zawa adlin minkum ne Allah ya ce mazaje biyu an fahimta ko kuma masu adalci kun ga Allah ne da kan shefa da sifa sannan Allah ya ce minkum wanda kuka haɗa addini iri ɗaya kaga inda musulunci ya fita kenan shine ma'anar minkum ba wai na kabilanci ba ka ce Allah ya ce minkum tunda ba ba fulata ne kawo da nan ba za mu karba ba a'a malamin fulatan ya ƙara wa yaranka albarka amma ba haka ake nufi ba kun ai ayyuhal muslimu wato daga cikin ku ku musulmai an fahimta ko a samu mazaje biyu adilai sai Allah ya ce au in haka ko bai samu ba a wannan halin kuma ana buƙatar a samar da wannan shaidan sai Allah ya ce akharani min ghairikum to anan babu laifi a karɓar shaidan mutum biyu daga waɗanda ba ku haɗa jini ne ba kun ji dalilin da ya sa ne yake in ba a samu musulmi ba za a iya karɓar na wanda ba musulmi ba kenan a wani hali ko zai kai har a ce ba a samu musulmai ba sai waɗanda ba musulmai ba da Allah yake in antum barabtum fil ard musamman a irin hali na fatauci da kuke yi kuna kaiwa da komowa a doron ƙasa to kuma ba ka'ida ba ne duk inda zaka je a ce dole sai musulmai na a wajen ba to mutuwa kuma na iya riskanka a ko'ina aina ma takunu yudrikumul maut ina fatan an gane sai Allah yake a halin da kuke cikin yawo a doron ƙasa me yiwa sai mutuwa ya kan muku a inda babu musulmai a wajen to sai ku karɓa shaidan waɗanda ba musulmai ba amma su ma sai sun zama mazaje ne kuma su zama su biyu sai Allah yake fa asabatkum musibatul maut sai an yi wato musibar mutuwa ta tirke ku a irin wannan yanayin kaga Allah ya kira mutuwa da musiba saboda tashin hankalin da yake cikin mutuwa yanzu yadda muka da irin nan muna karatun a kamun jana'i nan ko Allah ya kiyaye da za a zo a sanar da mutuwan wani yanzu yanzu na za a ga mun tsaya saboda musibar za a biya da kowa ina fata an fahimta so mutuwa lallai musiba ne shi yasa ake son mutum ya yi hakuri idan ta shafe shi saboda haƙurin da za ka yi yana da falala da lada masu ɗimbin yawa Allah ka mu dace Allah ya ce tahbisunahuma min ba'di salah to wani ka'ida za a bi idan aka shakkan waɗannan da ba musulmai ba Allah yake to za a zo ne a tara musu jama'a ma'ana sun taho daga Enugu ko Abakaliki ko wane ne suka zo ga ce to wani dan uwanku malam Audu mun saba da shi amma ya ba mu wasiya cewa da wane da wane ku ba shi naira dubu kaza a cikin dukiyar shi Za ka ce to kai ike ciku anya daga cikin kuwa <laughs> ina ba ta an gane misali idan aka yi shakka to sai a zo a tara mishi jama'a bayan sallah malamai suka ce bayan sallar la'asar ne in aka yi sallar la'asar sai a zo a ce jama'a da Allah ku tsaya akwai wani da ya kawo shaida na wasiya na marigayi ne. to muna son kowa ya zo ya shaida za a rantsar da shi dan ana shakkan shi wannan wasiyan da ya bada kuma malamai sun kawo bayanai da dama a ƙarƙashin wannan cewa wani dalili zai sa a yi shakka ko kun fahimta daga cikin abubuwan da malamai suka kawo suka ce shine sanin da aka yi wa shi wannan marigayin ko wannan mamacin sai ba a yi tsammanin zai iya yin irin wannan wasiyan ba saboda ka san mutum za ka iya a zumin abin da zai iya yi ko misali a ce wane ne an san shi ɗalibi ne ya saba harkan karatu na addini yana haddan ƙur'ani sai ya rasu da ya rasu sai ya yi wasiyar cewa da Allah Kur'anin shi guda biyu akwai masallacin anguwan su kaga wannan ba za a yi shaka ba dan ma an san ya fi sabo da masallaci ko misali to amma wanda aka san wani magana ya kawo wanda ba a saba jin irin wannan maganan ba misali sai a zo a ce irin wannan man da ya rasu ya faɗi sunan wata yarinya wanda an san ba ta da kamun kai sai aka ji cewa ya ce a bada ƙur'anin shi gare ta yanzu za a shaka ko ba za a shaka ba ta ce kai anyawa na kuwa shi zai faɗi irin haka me yawa kuma kila a lokacin ya gama mata wa'azi ne yace zai aiko mata da Qur'ani ko ba ku sani ba Allah za an gane <laughs> misali ko to irin wannan shine dalilai da malamai suka kawo cewa shine dalilan da in an shakka saboda su to Allah ce sai a tsaye da su min ba'di a bayan sallah fa yuqsimani billah sai a ce su zo su rantsa da Allah su rantse su ce ni in irtabtum la nashtari bihi samana walau kana za kurba Allah yake su rantse cewa wannan shaidan da suka bada ba wai sun zo sun bada shaidan ne domin su ma suna son a yi musu wani kyauta ba ka san wanda ya san akwai wani abu da zai samu zai iya zuwa yi don ya samu abin da zai samu to ba sun yi haka bane don suna son a ba su wani abu sun zo sun faɗa haka ne saboda haƙƙi ne suka ga tun da so ya wa, to bari su zo su faɗa to wannan shine rantsuwan da za su yi cewa wallahi ba wani abu muke son ku bamu ba mun zo mu faɗa ne saboda mu ya gaya mana kaza din kuma mu tabbatar mun isar da sakon shi an fahimta ko ko da ku waɗannan an yi wato waɗanda suka ba da shaidar makusantan shi ne za a iya samun makusantan mutum da ba musulmi ba ina fata an gane sai suka zo suka ba da irin wannan shaidar sai a ce to su irin wannan rantsuwa sannan sai kuma su ce wala mu shahada Allah kuma wallahi ba za mu boye shaida wanda Allah yana ji yana gani ba ba za mu boye wannan shaidan ba an fahimta ko inna idan lamin al'afini in ko muka boye shaidan da muka sani to ya zan mun tabbatar cewa mu mun yi zunubi kenan mun yi laifi kuma Allah zai kama mu da laifin Allah yake fa in ufira ala annahu mastahaqqa isma bayan sun yi wannan rantsuwan idan aka samu wasu dalilai da suke ƙara nuna cewa kai waɗannan da ba musulman nan ba gaskiya ba gaskiya suke yi ba sun ɓoye maganan nan ne abin nan da suka zo suka faɗi suna son su samu wani worldly benefit ne ma'ana suna son su yi favorin wani kila sun haɗa baki da shi kasan duk waɗannan evidence zai iya bada tunanin a yi haka ko Allah ya ce in dai ba a gamsu da duk wannan abin da suka yi ba ko fa akharani yaqumani maqamahuma sai a nemo wasu mutanen daban wanda su kuma suna ganin sun gaskata shaidan da suka bada su sai su zo su tsaya a madadin su cewa kai jama'a yanzu kuna ganin mutanen nan za su yi mana ƙarya za su yaudare mu sai a ce to ku biyun ku zo ku wakilce su kuma ku yi wani rantsuwa an fahimta ko ma'ana in su sun yadda abin da suka faɗa gaskiya ne kenan Allah yake fa akhara ni sai a nemo wasu mutanen din daban fa yaquma ni maqamahuma min alladhina tahaqqa alaihim al musamman idan waɗannan guda biyun an fi gamsuwa da shaidar su fiye da waɗancan na farkon an fahimta ko min alladhina tahaqqa alaihim al an fi gamsuwa da gaskiyar waɗannan fiye da waɗancan biyun farkon nan sai a ce to kuma rantsuwa za ku yi fa yuqsimani billah su ma sai su rantse da Allah na la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima ma'anan wannan gaban jama'a afwan shine bayan waɗannan da suka kawo shaidar nan sun yi rantsuwa ko sai waɗanda suka yi suke dangin mamacin nan su kuma sai suke ce gaskiya dan uwan mu zai iya yin irin wannan shaidar ba ba zai iya yin irin wannan wasiyar ba afwan an gane ko kaga yanzu an samu inkari kenan sai a ce to ku da kuke ganin ɗan uwanku ba zai iya bada irin wannan wasiyan ba a samu mutane biyu daga cikin ku su kuma su zo su rantse cewa wallahi mun tabbatar cewa su waɗannan mutanen ƙarya suka yi wa ɗan uwanmu kun gane opposite rantsuwan da za a yi ko to shine idan aka nemo waɗannan sai su zo su ba da rantsuwa cewa la shahadatuna abinda mu muke faɗi saboda mun san ɗan uwanmu farin sani da haka mu abinda muke a ikirari ne gaskiya kuma maganarmu mu fi gaskiya fiye da na waɗancan da Allah yake ce sa rantsa cewa la shahadatuna haƙƙu min abin abinda muka faɗa game da ɗan uwanmu ya yafi gaskiya fiye da su abinda suka faɗa game da shi wa daina, kuma wallahi ba mu yi haka dan ta'addanci ba mun zo ne dan mun san waye wannan dan uwan namu ba zai faɗi irin wannan wasiyan ba an fahimta ko in ko muka yi ta'addanci kawai don mu karyata waɗannan mutanen ne inna idan lamina zalimi kenan mun zama azzalimai mun zalunci kawunan mu kenan jama'a an fahimta ko kun ga yadda Allah ya rinka faɗin wannan dokan yana bayani dalla dalla dan dai wai a cika fa wannan wasiya kaga jama'a wasiya abu ne karami kenan ba karamin abu bane aya na gaba sai Allah yake zalika adna an yu'tu bi shahadati ala wajhiha kun ga wannan tsari da muka kawo musu Allah madaukakin sarki to shine tsari wanda ya fi kusa da ya samar da natsuwa a zuciyan waɗanda za su cika sa wannan wasiya shine in kowa ya samu gamsuwa cewa gaskiya ne mun yarda da shaidar su a ƙarya ne mun fi yarda da shaidan waɗannan sai a sai a fi samun kusanci zuwa ga wato karɓan shaidan wanda ake shi shine yake da gaskiya Allah ya ce ala wajihiha a bisa wajihin ba da shaida aw ya khafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko kuma idan waɗancan sun ji tsoron kada a ture rantsuwansu ne bayan waɗancan sun ba da rantsuwa karshe Allah ya ce wattaqullaha wasma'u jama'a kowa dai kiyaye Allah sannan ku tsaya ku saurari waɗannan dokokin da kyau dan kada wani ya je ya taka dokan Allah wallahu la yahdi al fasiqin ubangiji Allah ta'ala baya shiryar da al'umman da suke fasikai daga cikin fasikanci shine Allah ya kawo doka a yin aiki da wannan doka ina fatan jama'a gani Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a saboda yanayin lokaci za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a gaba na tara daga cikin abubuwan da suka wajaba da ainihin wato mara lafiya yayin da ake san wato ya kiyaye su domin ya cika da su Allah madaukakin sarki ya samu dace muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa